wato wannan ƙungiya kamar yadda aka ji sunan da kuma ƙoƙari da take yi ta tabbatar da tsari na dimokuraɗiyya da kuma tsarin doka a wannan ƙasa tamu da gwamnati ingantacciya don yi wa al'umma aiki da ci gaban ƙasa. Mun yi la'akari mun lura cewar akwai buƙatar wannan ƙungiya ta sa bakinta a cikin abubuwa da suke gudana tun ba ma a nan jihar mu ta Kano. Wato babu shakka cewar an ga wani irin yanayi da zubi na gwamnati da aka yi a wannan jiha wadda kamar yadda na faɗa an yi zaɓe zaɓe da bai wato bamu gamsu ba a jam'iyyar apc kuma aka je aka kai ƙara kamar yadda ya kamata cikin lumana da girmama wato tsarin dimokuraɗiyya. Amma kamar yadda muka nuna bambanci su kuma suna cin zaɓe kwana uku babu ma wata doka ko tsari da ya ba su dama suka fita suka kama rushe-rushen dukiya ta al'umma wadda ya kai biliyoyin wato naira kamar yadda kotu ta yanke hukunci cewar su biya waɗannan mutane masu dukiya. wadda ya nuna kenan cewar ba a bi wato tsarin doka ba kuma mu mun yadda a wannan kungiya cewar ƙasar nan tamu ita kenan Najeriya ba mu da wata dole mu yi ƙoƙari mu bi tsari na dimokuraɗiyya da yake ba ɗan adam 'yanci kuma a bi tsari na doka wadda a kotuna su ne suke ɗaukan maganganu da lamura na al'umma kuma su yanke hukunci in amma kamar a kaka ka kun aibata wasiƙu da suka rubuta wa ƙungiyoyi da kuma hukumomin ƙetare ba kwa ganin hukumomin ƙetare nan su ne suke tallata demokaradiyya kuma na haka ba laifi a sanar da su halin da ake ciki kan demokaradiyya wato inda a ce wannan lamari baya gaban shari'a ai babu laifi mutum ya harsashi abu ya je ya kai bayaninsa kamar yadda na faɗa ko ɗaukaka ƙara da suka yi ta yi ai ba laifi ba ne amma abin da yake laifi shine ya zama akwai tashin hankali da hargitsi da ziga wato mutane a yi ƙone-ƙone a yi sace-sace kamar yadda muka ga a wannan jiha mu abin takaici 'ya'yan nan namu in aka ɗora musu irin wannan ɗabi'a ta cewar babu doka babu wato tsari na a tabbata an yi abu cikin lumana da kwanciyar hankali to ai mun shiga uku za mu koma kamar daji kamar dabbobi kowa ikama wanda ya fi ƙarfi ya danne ya cinye to mu kuma muna ga a matsayin ƙungiyarmu da take neman a assasa tsari na hankali na wato 'yancin ɗan adam da bin hukumomin shari'a to dole mu yi magana a kai wannan ba zai harfar mana ɗa mai ido ba kamar kuna kyamar su yi magana da hukumomin ƙetare kenan akan wannan lamarin ba wai muna kyama ba amma tunda maganar tana gaban kotu ya kamata su jira yaushe ne hukumomin waje ko jami'ai na waje suka fi ƙarfin kotunanmu yanzu su a ƙasashen nasu da ingila da sauransu za a je ana shari'a a kotu sannan mutum ya bari ya tafi wajen wata ƙungiya ya ce ita ce za ta warware masa matsalarsa ai kaga wannan wato ci da zuci ne abin da ake cewa desperation da raina doka da kawo wato tunziri a zukatan matasa da kuma mazauna Najeriya. a ƙarshe mai hikimar kuka aje hulunan APC da tsohuwar gwamnati kuka ɗau ƙungiyar volunteer? Wannan volunteer yau ta fi shekara goma. Mu abin da muke ƙoƙarin yi shi shine sanda muna gwamnati da ba ma gwamnati in ta mu ce ta yi ba daidai ba mu faɗa idan wata ce ta yi ba daidai ba mu faɗa domin a kawo gyara mu tunaninmu shine gobanmu 'ya'yanmu bayanmu ƙasarmu domin mu tabbata cewar mu ma mun samu ci gaba a wannan wato ƙarni da muke ciki.